الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na kitabun zuhud wato littafin zuhudu na shek aliyu bin hussein a yau insha Allah za mu yi darasi na tara kuma za mu tashi a abuwa darasi na goma sha daya za mu yi darasi na goma sha daya insha Allah za mu tashi har kusfadi wato bankutukan da suke karewa da salu ما ليس عليك من الأمور بما يؤدي إلى سبل السلامة والخلاص وما ترجو النجاة به وشيكا وفوزا يوم يؤخذ بالنوافي وليس ينال عفو وليس ينال عفو الله إلا بتطهير النفوس من المعاصي وإن تجد يدا بالأمر تفلي وإن تعدل فما لك من مناصي وبر الوالدين بكل رفق ونصح للأداني والأقاصي عليك من الأمور عليك بما يؤدي كلزمتي abun da yake kaiwa ila subulis salamati zuwa ga tafarki na bukuta wal khalati da tsira daga azabar Allah min al-umuri na daga al'amura alayka manaka ka ilzam ismu amri ne ilzam to da ka kallizinci aikata abubuwan da za su kai ka zuwa ga tafarkin tsira gobe ka nemi ayyuka na alkhairi ka dinga aikatawa wanda za su tsiratar da kai gobe kiyama ka nisanci munanan ayyuka wato ayyuka na haramun waɗanda za su kai ka zuwa ga halaka idan ka nisanci haramun kana aiki na gari to waɗannan ayyukan ko halayen su ne za su kai ka subulu salamat wato hanyoyi na wato ainihin kubuta wal da kuma tsira daga azabar Allah amma in ba aiki na gari kake yi ba to baka kama baka kama hanyar tsira idan duniya ta roƙe ka kana neman ta ne ido a rufe to wannan hanyar halaka ka kama ke sa ubangiji ta ala ce wal malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala da dukiya da ƴaƴa ado ne na rayuwar duniya saboda zamanin jahiliya suna alfahari suna alfahari da dukiya suna alfahari da yaya to wannan Allah ta'ala ya ce ado ne na rayuwar duniya ba ta hanyar ka ne ake samun lahira ba iya yawan arzikinka iya ladanka ba ba iya yawan ƴaƴanka iya ladanka ba a'a wannan abu ne da zai amfane ka a rayuwarka ta duniya kuma ado ne yau a ce kana da dukiya kaza kana da kadara kaza kana da ƴaƴa kaza wannan duk ado ne na rayuwar duniya amma walbaqiyatu salihatu ayyuka na gari wanda ladan su yake wanzuwa har zuwa tashin alkiyama wanda sakamakon su yake wanzuwa har ka same su a lahira khairun su suka fi alheri inda rabbika wajen ubangijinka sawaban wajen lada wa khairun amala kuma su suka fi alkhairin abin da za ka yi buri wato su suka fi alkhairi wajen buri kenan idan za ka yi buri kai yi buri kyawun ayyuka kai burin aikin da zaka samu lada wanda zai sa ka tsira gobe kiyama shi yafi alkhairi akan burin abin duniya kawai burin abin duniya kawai ba zai iya wato tsiratar da kai daga azabar Allah ba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim da dukiyar da 'ya'yan Allah ta'ala ya ba za su yi amfani ba ranar aljiyama sai wanda ya zo da zuciya ko kutacciya wanda babu shubuhohi a ciki kuma babu sha'awa a cikin wato sai ka yi ayyuka a amalin kulu wato ayyuka na zuciya wanda za su tseratar da kai daga azabar Allah to nan ne za ka samu tsira gobe A amalin kulu suna da yawa kamar a tawakkul a samu cikakken tawakkali tare da wa ala Allah falle tawakkali mu'minun Allah ya ce mu'mini su dogara ga Allah kar su dogara ga kowa sai da Allah wannan siffa ce ta mu'mini duk abin da ka sa a gaba Allah ne mai maka shi kai ga Allah ka dogara in ka samu Allah in ka rika Allah kullun yusibana illa ma kataba Allah lana abin da ka samu Allah ne abin da ya same ka na masiba ma shi ma Allah ne kaddara maka shi to kai tawakkali ga Allah duk abin da kake so to wannan zuciyarka ta koma zuwa ga Allah ta'ala haka nan zuciyar ya zama akwai mahabba a cikin ta son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kana son Allah na kololuwa ai baraka saba maka zai zama yana da kurjini a zuciyanka duk lokacin da aka ambace shi ka ji kurjinin Allah ya mame zuciyanka innamal mu'minu waje da dhukira Allah wajida da aka zuciya ka za ta ta sannan in kana son manzala ta sama za ka girmama shi kuma za ka bi umarnin sa ka girmama shi za ka bi abunda wato ainihi yake so to da aka son Allah da son manzala ta sama ya cika zuciyanka wannan aiki na zuciya wanda zai tsirkar da shi ya sa cikin abubuwa guda uku wannan manzon sama yake cewa duk wanda ya same su ya samu dalin imani na farkon shine an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahum ya zama Allah da manzon sa su suka suka fito akan kowane irin abu ba abin da kake so sama da Allah da manzon sa to in ko kana son Allah kana son manzon Allah ta sama ba za ka saba musu ba law kana hubbuka sadiqan la adatahu innal muhibba liman yuhibbu mudib in son ka na gaskiya ne zaka bi Allah in son ka na gaskiya ne wa da kuma za ka bi shi za ka bi sunnansa za ka kare ta domin dukkan wanda yake son wani da zai so ya saba masa don ba za ka so abin da zai bata masa rai ba kuma in ka saba masa ka nemi fushinsa saboda haka ya zama akwai sun Allah ta'ala a zuciyarka sannan kuma ya zama akwai al'hau tsoron azabar Allah a zuciya. wannan shine zai sa ka daina sabon Allah kana tsoron kada Allah ya azabtar da kai da wutar jahannam sannan a samu arraja shine kaunar rahamar Allah subhanahu wa Allah shi yake da aljanna aljanna taka ne shi halitta ta kuma zai shigar da bayansa na gari a ciki kuma kai a wajen Allah kake tsammanin aljanna kana tsammanin rahmar Allah ta'ala to in ka samu irin waɗannan ayyuka to sune ne za su tseratar da kai daga azabar Allah subhanahu wa to za ka sai ka dage da ayyuka na gabbai da kuma ayyuka na zuci su ne ayyuka da al'amuran da za su tseratar da kai gobe kiyama ka samu kubuta ka samu tsira daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala wato sai ka gyara zahiri da ba'ini kenan zuciya da kuma gaban sai ce wa matar dunna ja ta bihi wa shikan wa fauzan yau mai yi bin nawafi wa matar dunna ja ta da kuma abun da kake tamanin tsira bihi da shi wato tsira daga azabar Allah bihi da shi wa shi kan da gaggawa to ka nizinte shi shi ma duk aikin da aka taimaka in kana yin sa za ka samu tsira gobe kiyama to kar kai wata wata ka yi gaggawa ka nizinci wannan aiki fastabiqul khairat kar ka a sai an jima sai jibi sai baɗi shikenan sai abun ya kubuce maka wala turqi fi salihati ila ghadin wa rubba ghadin ya'ti wa anta faqir karka jinkirta ayyukan gobe ayyukan yau zuwa gobe ila gobe yanzu kuma ba ka nan ko kuma shedan ya hana ka so da haka duk abin da kake tsammanin annajata tsira bihi da shi wa shi kan da gaggawa to shi ma ka jizince shi ka dinga yi shine ayyuka na gari kenan da tsoron Allah wa fawzan da abin da kake tsammanin tsira da shi yau mai ukhadhu bin nawafi ranan da za a kama wato tukunduman mutum ranan da za a kama wato gashin kan mutum na gaba a dunkule shi a dunkule shi a jefa shi a wutar jahannam wannan haka Allah ta'ala ba da labari yace yurafu al-mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawafi wal aqdam idan an jira akai tashin al-qiyama mujrimai ana gane su da alaman su sune masu sabawa Allah ta'ala wanda ba su bi Allah a nan duniya ba to idan an gane su mala'iku da su kama annawafi jam'u nasiya ne wato man kansu shine gashin gaban kai mu da yake ba laraba ba ne kila ba mu gane wannan amma idan za ka tanta da gashin mata gashi duku balarabe gashin sa dogo to karshen ka gama da mutum shine ka kama gashin goshin sannan ka rike sai ka ga yana ta motsi yare ta mai zai in ka ji gashin zafi in ya motsa zai kubuce ma zafi zai to ranar alkiyama musulmai a kwajar alkiyama aka mala'iku za su kama wannan gajin sai su hada da kafa sai su ɗaure a dukkan ku ne shi kenan ga kafan a ɗauko ta a zo a hada da kansa sai a ɗaure da gashinsa an dukkan ku na ji sannan a je a jefa shi a wutar hannu haka a wannan ranar haka za ta kasance wannan ranar ranar abun tsoro ne abun da zai sa ka tsira daga wannan shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa sabon Allah ka zo mai tsoron Allah ubangiji ta ala ce wa amma man uta kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laita laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها تكون ذراعا فاسلكوه idan aka ba mutum wanda aka ba shi littafin sa a hannun hagu zai ce wayo Allah ya shiga uku ina ma ba ba shi littafin sa a hannun sama ina ma ya mutu yanzu ya mutu ya lalace ya laita kana ta qardiya ina ma yanzu rayuwar za ta kare ya balbalce kamar yadda dabbobi za su balbalce ya zama kana sai ya gode wani Allah ta'ala ya ce dukiyarsa ba ta amfane shi ma a gana anni maliya sai ce ta ba ta nin amfani ba halaka anni sultaniya sarauta ta da mulki na ya halakar da ni to da ka dama ba rayuwar duniya in bake nan yau a ce kana da kuɗi ko kana da mulki to sai ka jin an baka littafin ka a hannun hagu ka ce ka shiga uku ka lalace ka ce ma a gana anni maliya halaka anni sultaniya ya ce dukiyansa ba ta amfane shi ba bai sarrafa ta yadda ya kamata ba bai yi wa addinin Allah hidima da ita bai taimaki ƴan uwansa da bayin Allah da dukiya ba sai ce sarautarsa ta halakar da shi sarautarsa wato mulkinsa da ya samu a duniya ya halakar da shi sau da da dukiya da mulki duk hanya ne za su halakar da mutum to idan ya faɗi haka da za a ji tausayinsa sai a ce to shi kenan tun da ya yi nadama ya gane kuskurensa dukiyansa ne da mulkinsa ya halakar da shi to a kai shi aljanna inda haka ne da abin da sauki ko to babu wannan tausayawa قال البكاء ولن يرهن تضرعهم فيها ولا رقة تغني wala جزع duk wani rakinka da wani ihunka da kokawanka duk da zai amfani ba mala'iku ba ruwansu da wannan sai Allah ta'ala ce ku zo ku fagullu ku kama shi ku kukumce shi a naɗe kafafuwansa da hannayensa da kansa a haɗa a nannaɗe shi ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فصله sannan ku shigar da shi a cikin sarƙa wanda tsawonta zira'i saba'in mana a nan naɗe shi da wannan sarƙa a masa ɗaurin goro ko ta ina a zagaya nan a zagaya nan sannan sai a je a jefa shi a wutar jahannama su madda hima salluhu ku jefa shi cikin wutar jahannama haka za a yi wa mutum fubailu bin iyab yace idan Allah ta ce khuzuhu ku kama shi mala'iku dubu saba'in ne suke rige rige kama shi mala'ika dubu saba'in za su tabura kawai kowa yana son ya kama mala'ika ɗaya kawai ya ishe shi amma dubu saba'in haka za su yi cincirin da akan sai a kama nan da ke shi kawai sannan a je a jefa shi a wutar jahannam to me amfani rayuwa me amfani jin daɗin da kai a duniya me amfani dukiyar me amfani mulki me amfani ilimi in dai ƙarshen ya zama haka kuma duk wanda bai ji tsoron Allah ba billahi la ilaha illa huwa ƙarshen sa zai zama haka a haku za a ba shi littafin nasa kuma a dukkan kule shi a nan na shi a a je fashi a wutar da za ka mu ji tsoron Allah duniya ba komai ba ce hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi yace akwai abubuwa guda uku salatun munjiya wa salatun muhlikat abubuwa guda uku suna tsiratar da mutum daga azabar Allah abu uku kuma suna halakar da shi abubuwa hukun al'adalu fil ghadabi war riba wato ya zama kana da adalci a lokacin da kai fushi da lokacin da baka fushi kai adalci kake cikin al'amuranka akwai adalci ma'ana babu zalunci a lamarinka baka zaluntan Allah baka shirka ba baka zaluntan wato kanka baka sabon Allah baka zalunta yan uwanka baka musu kwace ko hainci ka nisanci zalunci ko kana halin fushi ko kana halin yarda wato halin da ba ka fushi kai wa kanka adalci ka bi Allah ka gyara tauhidinka ka ji tsoron Allah ka kiyaye haƙƙin yan uwanka in ka kauce wannan to halaka za ka sannan na biyu alqabdu fil faqri wal ghina sakaitawa a cikin wajen wajen wajen kashe kuɗi a lokacin da kake da wadata da lokacin da kuma kake wato cikin talauci wato ya zama ba almabotsaranci a tare da kai kuma babu ƙumru ka zama baina baina wani ya samu kuɗi ya dinga banzar da su kenan sai yan wofi da banza ya kashe nan wani ga ya kashe miliyan goma a banza amma ba zai iya taimaka wani da dubu ɗari ba amma ya sayi wannan ya sayi wannan ya yi wannan abin da bai zai amfane su wannan almabozaranci kenan wani kuma yana da ji zai ce kai abun na karya kare sai ya kuntata wa kansa ya kuntata wa iyalansa ya zama mai kwamro marowaki to ba a son wannan za ka shiga haƙƙin iyalanka ko haƙƙin iyayenka ma ba za ka iya taimakon su ba to dole ka zama baina baina wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqdiru wa kana baina zalika qawama sune bayan Allah na gari babu almubazaranci babu ruwa tsakatsaki ba kwamro saboda haka wani yana tsakatsaki wannan su ne bayan Allah na gari to karka zama almubodari karka zama komar wace ba ka iya wa kanka kwata-kwata sannan na uku ce wa kashe kullahi fi sirri wal alani da tsoron Allah a sirri da kuma me da bayyane ka zama mai tsoron Allah ita illahi kuma kunta a sirri kai mai tsoron Allah ne a bayyane ma kai mai tsoron Allah ne abinda yadda za ka yi sallanka a cikin jama'a to in kai kaɗe ne ma haka za ka yi ta yadda kake cikin mutane ana ganin ka bawan Allah mutumin kirki ba ka sabawa Allah to kai kaɗai ma haka za a same ka yadda ba ka kallon mata a kasuwa ko a titi to kai kaɗai ma in ka je ka buɗe wayar ka shiga ka buɗe data ka shiga ne su facebook da wayan ma ba ka kallon matan kaga ka ji tsoron Allah a sirrance da kuma a bayyane don ita ce hanyar tsira amma a zahiri cikin jama'a kai mai tsoron Allah ne a sirri kuma kai fasiki ne to ba za ka baka kama hanyar tsira ba kama hanyar tsira wani abuwa guda uku mun jiya akwai kuma muhdikat guda uku ma abuwa masu halakar da mutum abuwa masu halakar da mutum na farkon shine fashuhun muta'un fashuhun muta'un rowa abun bi Allah ya gore maka ba za ka iya ci baka ci ba baka tufatar baka yi tufafi ba baka taimaka wa bayin Allah shine shahun iyalanka ma cikin wahala suke za ka yi abun amma ba za ka yi yadda zai isa ba to wannan halaka ne ka yi wa kanka ka yi wa iyalanka da yan uwanka da sauran bayan Allah gurgudun ikonka kar ka zama marowaci ubangiji ta lati wa man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka kiyaye shi da rowan kansa ya zama bayi da komro to ina sune masu samun rabo ga mai rowa kuma ya zama mai halakakke kenan shi yasa manzo Allah ya ce wa shuha? fa inna shuha ahlaka man kana qablakum ka shedin ku da ruwa da tauri da qamru ya halakar da wanda suke kafin ku ya halakar da banu Isra'il to karka zama haka fa shuhum muta'u ku da aka ruwa babban masifa ne babban bala'i ne zai halakar da kai ne kishiyansa shi ake bukata ka zama mai kyauta ka zama abin da mai take hannu ka ne ne yi wa kansa yadda ya kamata da an ganka an ga mai wadata ka gode wa Allah kenan inna Allah yuhibbu inna Allah idza an'ama ala 'abdihi yuhibbu an yara akara ni'matihi alayhi in Allah ya yi wa bawan sa ni'ima yana son ga alaman ni'iman a tare da shi duk wanda ya ganka ya wannan sa Allah ya rufa masa asiri amma Allah ya yi maka ka je ka sa rigan da ba ita ya kamata ka sa ba hulan da ba ita bane duk wanda da kai a hanya kana kai karan Allah ne abin da kake cewa shine Allah ya jarrabe ka da talauci kuma ba haka bane kana kai karan Allah subhanahu wataala kullum gari ya waye to kai ba mutumin kirki bane ba ka cikin lissafin mutane kirki domin kana kai karan Allah ya ce Allah ya jarrabe ka kuma bai jarrabe ka to daga cikin wanda ke halakar da mutum akwai shukun mutawa sannan wa hawan wahawan wa hawan muttaba'un da kuma son zuciya abu bi mutum zama yana bin son zuciyansa to shi ma zai halakar da shi ba damuwansa mai Allah yake so ba ko mai manzon Allah yake so ba kawai abin da ga dama yake ko zai cutar da wani ko zai cutar da addinin ko zai cutar da yan uwansa ko abokanansa ko jama'arsa ko zai cutar da gari ko ƙasa shi duk bai damu ba son zuciyansa kawai ko zai zama karna a bayan kasa abin da zai yi shi kawai dai ya samu abin da zai samu na abin duniya to wannan shi ma kama hanyar halaka ne ko da ka ce ka saba wa son zuciyarka kafin ka zama mutumin kirki sannan na uku wa ijabul mar'i bi nafsihi mutum ya dinga jiji da kansa yana ganin kansa cewa shi wani abu ne mu ne wa ne dinga alfahari yana nuna shi wani ne yana ji da kansa yana walakanta mutane yana musu ba'a yana musu izgilanci kowa ba komai bane shine wani abu haka yake jin kansa kaga mutum ne mai girman kai kenan manzon sun ya ce <coughs> mutum mai girman kai wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba ko da kaga wani ya halakar da kansa kenan tilka darul akhirati naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada to wannan duk wanda yake jin kansa cewa shi wani abu ne to wallahi ya kama hanya halaka abin da ake bukata shine kai karka dauki kanka komai ko da wani ya dauke ka wani abu ko da mutane sun ce kai ne kai ne to kai kuma ka gaya wa zuciyanka ba kai din bane ba kai din bane shi sa manzon sun yake addu'a yana cewa Allahumma ja'alni fi aini saghiran wa fi ayni nasi kabira ya Allah ka sanya ni a ido na idin ga gani na karami ni ba komai bane a idon mutane kuma idan zama babba a wurin dan ka zama babba a idon mutane dai ka kubuta daga walakancin su suna ganin darajanka da kimanka da kurjininka kaga ba su walakanta ba to a lokacin kuma kai sai ka dinga ganin kanka ba kuma bane kai kuma ka fito daga girman kai da jiji da kai to kai ne mutum ba amma wani shi yake son ya nuna mutanen wai shi din wani abu ne wai shi din wani abu ne to daga nan kawai ya kama hanyar halaka kawai girman kai rawanin tsiya in ji bahaushe ya tsora wa kansa rawanin tsiya kuma mutane za su ji ba sa son ba za su karrama shi ba sai dai tsoron sa ake ji saboda sarautansa ko dan kudin sa amma bara a zuciya kan ba mai karrama kai ji cewa kai wani ne ko babba ne ko mai mutunci a sai dai kawai a dinga bi ka haka kawai a zahiri in ko ba a tsoronka ba ka da kima ba ka da daraja wani ma zai iya walakanta ka to kar ɗauki kanka wani abu ka zama mai tawabu inna tawabu a min qitali muttaki wa bihi taqiyu ila al ma'ali yarda dabi'a ce ta masu tsoron Allah kankan da kai wanda shine mai tsoron Allah yake samun daraja man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wa ba'ahu Allah in don Allah kake sai Allah ya daukaka ka baka son daukaka kuma tsakaninka da Allah ne har zuciyanka baka damu da daukakan ba to sai Allah kuma yace kai ne in kuma ka damu da itan sai Allah ya ce sai ga mutane ba su damu da kai ba kai kuma kana son a daraja ka kaman wani ko kaman wani mutane sai zama ba ruwanku da kai kawai Allah ya cire musu ganin kwarjinin ka a zuciyarsu kama wannan hanyoyin su ne hanyoyin tsira mana yake walaysa yunadu afu Allah illa bi tadhhirin nufusi anil ma'asi walaysa yunadu afu Allah ba a samun afuwan Allah ai jiya mun yi bayani akan matsayin afuwan Allah har Aisha tace ya Rasulullahi idan na dace da daren lailatul qadri wani nasiha kake mini wani me zan yi me zan roka manzo sai ya ce tace ya abin nan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai afuwa ne kuma mai kyauta ne Allah kana son afuwa ka mini afuwa in Allah baka afuwa shikenan ka haye ai shikenan sai aljanna kuma ya yafe maka duk laifukan ka gaba daya baka da abin da zaka tafi wuta da shi sai aljanna to ba a samun afuwan Allah illa bi tatahirin nufus sai da tsarkake zuciya min al-ma'afi daga kafin Allah akwai wani abu da ake ce musu amrahul qulubi cututtukan zuci sai ka tsarkake su daga zuciyanka kafin ka samu afuwan Allah abu na farko akwai shirka hada wani da Allah a zuciyanka Allah abun bauta ne kuma kana ganin girman wani kamar yadda kake ganin girman Allah kana son wani kamar yadda kake son Allah ko sama ma da wanda kake son Allah wannan wani cuta ne a zuciya wanda ba za ka samu tsira gobe kiyama ba in yana nan a zuciyanka ba za ka samu kuma afuwan Allah ba don inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashaa ba afuwan Allah na biyu munafurci ko babban ko karami duk cuta ce ta zuciya babban shine ka ɓoye kafurci ka bayyanar da musulunci wannan shine babban munafurci kuma annifaqu li ke kuma munafurci na kudurtawa wanda kafirai suka yi shi domin kada a zudda jinin su duk matsoraci a cikin kafirai sai zo munafiki idan in yazo wajen musulmi yana tare da su in yana tare da su saboda in an tashi yaki musulmi ba zai yake shi ba kafin ma ba zai yaƙe shi ba wajen ya kare jininsa wa man taqabu ila al-islam illa li sawni dima'ihim Allah ta'ala suna kare jina suna suna sun sun ko sun danganta kansu zuwa ga musulunci don kar a zuba jinin su amma ba don Allah ba wannan ciwo ne na zuciya akwai kananan munafurci an da amali Kamar ka zama makaryaci ka zama mai saba alƙawari ka zama abin nan eh, idza haddasa kazaba ka zama mai ha'inci za idza tumina khana ka zama mai ha'inci da ha'inci da ƙarya da abin nan fajirci wajen musuma da saba alƙawari duka wannan cututtuka ne na zuci kuma dukkanin su nau'i ne na munafurci sannan kuma ka kubutar da zuciyanka daga bidiyoyi bidiyoyi bidiyoyin ma akwai na shirka a kama ka girman wani sama da Allah ko wani ne shi ko shi ko shehi ne ko mene ka ji kana ganin girman sa har ya fi Allah girma za ka iya zagin Allah saboda shi ka fifita shi akan Allah ta'ala ka fifita shi akan manzala ta to wannan cutan zuci ne kuma ba za ka kai labari ba da wannan da wannan rashin lafiya wannan cuta ta zuciya za ta hana ka shiga aljanna duk wanda ka dauka ka sama da ubangiji ta'ala to ko shakka ba ba za ka kai labari ba a lahira don kai wa Allah shirka wannan ne zai jawo kuma ya zo zama aljannan ka sa kake nema shi ne zai kare ka daga wuta wannan shi ne babban shirka na zahiri fa shirku fa hazarhu fa shirkun zahirun zal kismu laysa bi qabilin ghufrani wa yattakhadhu min dilir rahmani ayyan kana min a aw insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati ad-dayyan sai zama duk bukatunka ka juye masa kawai shi kake so shi kake kauna shi kake roƙon bukatunka to wannan cuta ne ta zuciya in kana da ita ba za ka samu afuwan Allah ba sannan sai irin su hasada su biyo baya hasada kana ga abin nan ba ka son wani ya samu wani abin alheri sai kai in ya samu kana son ya gushi wato ya gushi Allah ya yi wa wani ni'ima ka ji cewa kana son ni'imar ka gushi wannan shi ake cewa hasada shi ake cewa hasada to wannan ya zo a hadisi la yastami la yastami fi qalbi abd mu'min la yastami fi qalbi abd al-iman wa shuk abuna wal hasad da imani da hasada ba ta zuwa zuciyar mutum in an samu hasada to ba imani in samu imani ba za a samu hasada ba duk wanda a zuciyarsa akwai hasada ya binciki imaninsa manzo Allah ya ce dabba ilaykum da'ul umami qablakum الحسد والبغضاء وهي الهالكة وهي الهالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين yace cututtuka wanda suke gabanin ku suka zo kafin ku sun yi tararrafe har sun shiga cikin ku shine hasada da kiyayya hasada da kiyayya sai ce kuma su ne masu askewa ya ce ba ce suna aske gashi wa suna aske addini su za su aske maka addini to ka cire da a zuciyanka cuta ce ta zuciya kuma cuta ne wanda za ta hana ka jin daɗin rayuwa eh don wanda kake wa hasadan kuma Allah bai zai fasa bashi abin da ya kaddara masa ba kaga kai yi cikin bacin rai kake kenan kana jin haushin Allah ya wani abu kai Allah kuma yana masa kuma ba yanda za a yi kai ka huce sai in Allah ya walakanta shi ko ya zama Allah bai bashi komai ba to kaga wannan ko ba za ka same shi ba saboda haka kai da kake hasada kana cikin matsala wanda ake wa hasada kuma ina cikin ni'ima domin me in kaga ana yi wa mutum hasada ai ina da wani abu ne ko idan ba ka da mai maka hasada kai ba komai bane a cikin al'umma amma duk wata daraja da ake barwa a duniya in Allah ya baka to sai ka samu mai hasada in ilimi ka samu akwai mai maka hasada idan kuɗi ne haka idan mulki ne haka to in ya zama na aiwa ne kan bai da mai masa hasada ko daya da kawai wannan a masa kabbara guda hudu kawai tun bai mutu ba ciko ne a cikin al'umma ba wata daraja kenan da yake da ita ba wata daraja da yake da kai imani da kake dauke da shi wani ya ga kana tsoron Allah kana kaffa kaffa kana wa sabon Allah wallahi hasada yake maka sai ka yi ta wani ya fi kowa imani ne sai kama jin haushin ka kawai ya fi kowa imani ne wai yana maka hasada kai ka zama mutumin kirki to kaga idan mun ba a yi wa mutum azara kan ba ya shiga uku ba wa shakauta min zulamil wa shakauta min zulamil wushati wa lam tajid za tudadin illa usiba bi mustadi ما زلت يا سبت الكرام محفدا والتافه المسكين ghayr محفد yake baka bushe ba ana maka haddada ana maka kiyaji ana kai gulmanka yake to ai dukkan wanda Allah ya ba shugabanci sai ya jarabe shi da masu hasada amma kaga attafihul miskin attasih wanda bai da kima cikin jama'a miskini zai mu hasadi ba mai masa hasada shi ba mai masa hasada sai da kai in wani na maka hasada ka kwantar da hankalinka kuma in kace zaka daga hankalinka akan wani yana maka hasada to kai ma ka haranta akan ka jin dadin rayuwa don bai isa ya canja abun da Allah ta'ala ya kaddara ba bai isa ya canja shi ba shi kenan ka bar shi shi ya je ta kokona zuciyarsa sai ta kokona Allah yana jefo maka nimomi yana yana yana yana yana jin haushi karka damu da shi to me hasada da ya san halin da yake ciki kawai bala'in da yake ciki na hasadan da matsalolinsa na jin rashin jin daɗin rayuwarsa cewa hasada ne da wannan kawai ya isa ya sake daina hasada amma ina mutum sai basirarsa ta ɓata ya kasa gane wannan abu ne to bayan hasada kuma akwai kiyashi ko domin hasada shine Allah ya baka ni'iman kuma wani yana son ni'iman ta kushe shi kuma kada ni'iman ta zo ma kwata kwata shine hikidu kenan kana jin haushin mutum kana jin haushin sa in in alkhairi ya zame shi ka ji haushi in sharri ya zame shi kuma ka ji daɗi wannan shi ma cutan zuci ne masifa ce a zuciya wanda bayan ita shine zuciyarsa take gare gare na ta ba mu kissan wani mutumi wanda Abdullah bin Abdul Aziz ya bi shi a gida sau uku ya wuce gaban manzala manzala yake ce dan aljanna ne sau uku sai bi shi ya gane yake aikata ya ga ba wani dogon kiyamun laili ba waye asuba kawai a tashi ai sallah ce to ga dai ne yasa na kawo maka ta kwana uku ka wuce sau uku manzala yana cewa dan aljanna zai wuce kana wucewa wani aiki kake yace abinda ka gani nan sai daga ba sai dawo sai kira shi yace zo yace wannan abin da kake gani sai dai ni fa ba na yi wa wani iyaki ko hasada akan abin da Allah yake bashi ban taba kwana da wannan da na yace to wannan shi ya kai ka wannan matsayi da Allah Allah ya fire maka hasada da kiyashi da kofi ba ka huta ba zuciyanka ba wani safarfasa da za ta dinga yi in Allah ya ba wani ni'ima kamar ta murna shikenan in Allah ya baka ka ce alhamdulillah wallahi ka samu kwanci hankali amma in kana jure ido ga abin da Allah ya kai mutane ni'imomi kai kana jin haushi to har abada ba za ka rubu da bacin rai ba to ba a samun afuwan Allah sai ta wannan haka nan daga cikin amradul qulubi akwai hubbud duniya son duniya son duniya ciwo ne na zuciya eh duk abin da in kana burin ka mallaki miliyon hamsin in ka je wurin kuwa kana tunanin ɗari in ka je ɗari miliyon ɗari biyu miliyon dubu biliyan ɗaya haka kullum zuciyanka tana gaba-gaba to wannan ciwo ne wannan shi ma zai hana ka jin daɗin rayuwa da ka yi asara yar kaɗan sai hankalin kai tashi kana ganin da har ka kusa ka kai kaza yanzu kuma ka koma baya to ga son duniya kenan ba ka lura da wani kuma wanda ba da na cin gobe sai yau zai nema kuma shi wani cikin walwalansa kuma wani na tafinan yau in ma bai da shi amma ko bai da tashin hankali ba sai ka lura da wannan ba sai ka ƙara gode wa Allah ta'ala to idan akwai son duniya a zuciyarka ita ma cuta ne wanda za ta hana ka jin daɗin wato ainihin rayuwarka to da aka dole sai an tsarkake ne zuciya yasa ubangiji ta'ala ya ce wa nafsin wa ma sawwaha وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب man دساها Allah ya rantse da rai da yin daidai da rai ya ce duk wanda ya tsarkake ransa ya samu tsira wanda ya dauɗa da ran kuma da waɗannan cututtukan da na faɗa wannan ya tabe sau da kuma zalla yana addu'a lawan ma'ati na fi taƙawaha wa zakkiha an ta kairu man zakkaha an ta waliyuha wa mauda ina roƙon Allah ya ba wa ransa taƙawansa da kuma ya tsarkake ran ya ce kai ne fiyayyen mai tsarkake rai Allah ka tsarkake mini raina to da haka in ka samu tafkiyatun nafs zuciyanka tana gare gare a tsarkake to ka samu tsira duniya da lahira wa an tashdud yadan bil amri tufli wa in ta'dil fa ma laka min manas wa an tashdud kuma ka daure yadan hannu bil amri da umarnin Allah wato ka bi umarnin Allah abinda Allah ya ce kai kai tufli sai ka samu rabo wa in ta'dil idan ka kauce shine ma'ana in ta'dil ka kula da wannan ba in yi adalci ba wa in ta'dil in ka kauce kuma baka bi umarnin Allah ba fama laka min manafi baka da matsira fama laka manjan wala tahila manaf so da haka baka da matsira in dai ka kauce umarnin Allah ba umarnin Allah kake bi ba to baka da matsira kana saba wa Allah kana saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam بغير ثلاثة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ما kaucewa umarnin manzon Allah masu kin bin umarnin manzon Allah to su sani cewa masifa za ta same su a nan duniya shine bata da azaba mai radadi a lahira azabar wutan jahannama to sai ya baka bin umarnin manzon Allah ka shiga aljanna idan ko ba za ka shiga aljanna ba in ka saba umarnin manzon Allah ina ga kuma kana saba umarnin Allah ta'ala kaga kai hannu riga da aljanna ke saboda haka idan kana son tsira shine ya zama ka bi umarnin Allah ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu al-falahu al-falahu kuma mun ce shine al-fawz bil matlubi wan najat min al-marhub ka samu abin da kake nema ka tsira daga abin da kake kake gudu abin da musulmi yake nema shine aljanna abin da yake gudu kuma shine wutar jahannama to in ko ka gyara imanin ka ka bi umarnin Allah ta'ala ka bi umarnin manzon Allah kuma zaka tsira daga wutar jahannama kuma ka shiga aljanna wannan kuma shine babbar rabo faman zuhziha anin nari wa udkhila janna faqad fas wa mal hayatud dunya illa mata ghurur duk wanda aka nisanta shi daga wutar jahannama aka shigar da shi aljanna wannan ya samu babbar rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta ruki kada ta ruɗe ka sai sai wa birrul walidaini bi kulli rifqin wa nuthin lil adani wal aqasi wa birrul walidaini kuma ana samun rabo ne da bin iyaye da bin iyaye bi kulli da dukkan tausasawa wa nutqin da nasiha lil adani ga makusanta wal aqafi da na nesa al adani yan wake nan na kusa da abokanai wal aqafi kuma da na nesa to dole ne a samu birrul walidai domin duk inda Allah ya ce abota masa kuma sai sai ayi wa iyaye biyayya wa qadara wa abudu mun sha bayani akan bin iyaye albarkar rayuwa tana tattare da bin iyaye tun a nan duniya in kana bin iyayenka rayuwarka za ta yi albarka tun a nan duniya in ba baka kyautata iyayenka rayuwarka za ta tabarkare komin arzikinka kuma ba za ka ji daɗin rayuwa ba ba albarka a cikinta in dai ka bin iyayenka ba baka musu da'a baka kyautata musu to ina ga lahira kuma lahira ba za ta yi kyau ba ba za ta yi kyau ridan lahi fi ridan walidai wa sakatun lahi fi sakatun walidai in Allah in iyayenka sun yadda da kai to Allah ya yarda da kai idan iyayenka suka yi fushi da kai to Allah yana fushi da kai hadisai da ayoyi mun jajja su da yawa a baya kan maganar bin iyaye to da aka kabi iyayenka za ka samu albarkar rayuwa za ka samu kira gobe kiyama sai ce bi kulli rifin da dukkan tausasawa don wani lokacin iyayen idan suka tsufa suna da matsala to karka ka musu tsawa karka dinga ce musu kai ku, ko kana musu tsaki a da tausasawa da tausasawa wala ta kullahuma uffin karka ce musu uffi wala ma karka tsawata musu ha sun wuce na matsayinsu ya wuce ya wuce ka daka musu tsawa ko ka ce ka ji haushinsu ko wani abu dole ne sun zama damuwan a yanzu bayan da ka iya dole kuma ka kyautata musu ka kula da su a haka domin kai ma lokacin da kake yaro damuwa ne matsala ne ba haya fitsari matsaloli sai an daga sai an juya a kai na ba ka da hankali kwata-kwata amma ka suka jure har ka kai wannan matsayi to kai me yasa da rayuwarsu ta koma ba ba za ka iya musu abin da suka maka ba wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani Ka ce Allah ya Allah ka musu rahama ka yadda suka rene ni ina kaga Allah yana tina maka kana yaro sun maka din to saboda haka ka kyauta ta musu manzala ta kuma ce duk wanda ya riski iyayensa malaka nuna ne ga manzala kuma ya ce ya rasu duk wanda ya riski iyayensa ko ɗaya daga cikinsu bai musu hidiman da zai shiga aljanna ba Allah ya turmu ta harkinsa sai ce ka ce amin sai manzala ya ce amin saboda haka dama ne ka samu hanyar tafiya aljanna kuma su dinga sa maka albarka ka yi abu ka tukai Allah ya maka albarka wallahi in iyayenka ba su iya wannan kalmar ba ka koya musu idan kana musu hidima suna cewa ya yi kyau ya kyau ka ce a ni ba abin da nake so ka dinga cewa Allah ya maka albarka haka nan mamanka in ta zo ta yi dariya kai ka kyauta ai ka kyauta ka ce a abin da nake so mama in nayi abu ki ce Allah ya maka albarka wallahi wannan addu'a sai ta bika a ce iyayenka in kai ce Allah ya maka albarka na albarka sai ta bika sai ka ji kaman kai kuka in sun gaya maka tsabar daɗi sai ka ji kamar za ka yi kuka ko wata ran sai ka yi kuka ma kukan daɗi ka yi musu abu su ce Allah ya maka albarka to wannan abu sai ya bi ka to wannan shine albarkar rayuwar kuma amma zo suna kuka da kai suna tsine maka subhanallah abu yayi muni Allah ya tawaye wa nukhizil adani wal aqasi da kuma nasiha ga mutanen kusa da wanda suke kuma wato ainihin na nesa abinda ake cewa annushu shine amfanar jama'a ba wai a wa'azi kawai ba wa'azi yana daga fiti amma da wannan sun ce addinin nasiha addini nasiha ne ma'ana addini nufin alkhairi ne ga al'umma so da haka nasiha ne ga Allah ma'ana kai imani da Allah nasiha ne ga manzo Allah kai imani da shi nasiha ne ga Qur'ani kai imani da Qur'ani ka bi Qur'ani nasiha ne ga shugabannin musulmi kai musu da'a ka musu nasiha nasiha ne ga dukkan musulmi ka amfanar da su kai musu nasiha ka musu wa'azi sai ya shiga dalil bin Abdullah uh, al-Badri dalil bin Abdullah al-Badri yace bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamati sala wa ita'i zakka wa nushi li kulli muslimin yace na yi wa manzon Allah mu a na ɗauka masa alƙawari akan zan tsaye da sallah zan ba da zakka kuma kowane musulmi zan masa nasiha zan kyautata masa zan ba shi haƙƙinsa idan ya yi abin da ba daidai ba zan fi akwai kuskure a nan idan wani alkhairi ya kamata ya bai ba zan masa umarni da kyakkyawa aiki sai ya kamata kai kaza dan masa nasiha in masa wazi yace na yi wa manzon Allah mu baya a akan wannan babban al'amari ne kuma wannan nasihan ita ce take gyara al'umma nasiha ga ce ana yi wa juna nasiha za a gyaru kuma sauƙin ka abin nan gyara kayan ka ba sauƙin mu riba bane mu ce maka da sai a son ka yake yi ya nuna maka kurakuren ka in ba in baya son ka sai barka kai sai yana jin daɗi sai dai yana hira wani yana kaza yana ta tona maka asiri to kaga wannan shine ba masa yau shi zai bai maka nasiha ba kuma zai iya yi sannan ya je yana ta hiranka yana ka. amma wanda zai kira ka ce wannan abin da kai ba daidai bane kuskure ne ka gyara wallahi masoyinka ne ka sa shi a cikin na gaba gaba a ka. don yana son ka zama mutumin kirki in ba ka gyara ba jama'a ne za su zage ka in ka gyara shi nan wani ma bai san da ka yi ba to kaga mutanen kirki kenan to haka ake son ko yan uwa su zama musulmi su zama yan uwa masu yi wa juna nasiya a samu at-tanafu al wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'mine maza da mu'mine mata shaki su masoya shaki ne ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da ke shaki suna hana munanan ayyuka to amma yanzu nasihan tayi kadan a cikin al'umma masu karɓantar yan kaɗan masu yin tan kuma su suka fi zama kaɗan ɗin ma wanda zai zaunar da ka yau da gaya maka kurakuren kai maka nasiha wallahi ba su da yawa saboda mai saboda galibi mutane ba sa son nasiha harfin badi harafin badu wa da hazmi أن تبهي وتنسي وربك عنك في الحالات راضي وأنت أصاب بالتقليد رشدا فإن الرشد من خير اعتياض ودا أنك الذي يغوي ويهدي ويورث طول حزن وارتماض وخذ بالليل حظ النفس واطرد عن العينين محبوب الغماض فإن الغافلين ذوي التواني نظائر للبهائم في الغياض يسي وأصل الحزم أصل الأمرة أصل الحزم شيني جلندر أكيد أورا وأقوكم idan mutum ya ɗaure kugunsa to zai aiki kenan to nan ɗamara ne mai ake nufi na ibada kamar a tashammur mai zagi dantse in ka ga mutum ya ja kafan wandonsa ya kawo gwiwa ya wannan ma ja kawo ya kawo ta gwiwa to noma zai yi ko kuma faskare kaga ita abin da zai aikin karfi ne kenan to shine ibada tashammar to da haka asalin alhazmu ɗaura ɗamara wajen gyara imani da ibada an tubuhi kayi hantsi mana yana nufin ka gari wa tumsi yi yammaci wato yammata maka wa rabbuka an karadin ubangijinka yana mai yarda da kai fil halati a fin dukkan halayenka wato tun daga zafi har dare ayyukan alkhairi kake baka wani aiki da Allah zai fushi da kai baka sabon Allah to wannan shine abin da ake so amma da za ka kwanik ya mulleri da dare kuma ka je kana saba wa Allah ta'ala to kai ba mai tsamara ba ne a da baka shirya ba da sauran ka tukunna don idan abin da kai da dare kana warware shi da me da rana kuma Allah yana ganin ka huwa allazi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar da dare ya dauki ranka kana bacci da safe kuma kana sabon Allah Allah yake yana ganin ka sabon Allah da kake so da kana warware abu abin da kake amma hazmi zage dantse wajen bautan Allah da neman sai na zama mutumin kirki bawon Allah wallahi zama tun da zafi hajjere duk aikin da kake na yardan Allah ne ba na saba wa ubangiji subhanahu wataala da dare kuma ka je ka kiyamu zailin ka kai bacci za mu faɗa a gaba to amma idan zama kana saba wa Allah su subhanahu wataala to kai baka shirya ba ma tukunna da sauranka musulunci bai yadda da me ba da wannan ba to da haka sahabban manzala ta kuma sun dage dantse ne wajen ibada shi yasa Allah ta'ala ya ne ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu an as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah ya yarda da sahabbansa me yasa saboda suna ayyuka na gari abinda Allah yake so shi suke sai sa da an ambace su aka ce mu ce radiyallahu anhu shikenan to Allah zai yarda da kai a lokacin da ya same ka a inda yake so ba ya ganka wajen sabon Allah ba a inda zai ganka kana saba masa ina zai da kai fushi zai da amma dukkan halin da kake ciki kan nisanci sabon Allah ka dinga yin kyawawan ayyuka to nan ne zaka samu yardan Allah kuma kai ne wanda ka daura damara don gyara kanka don ka zama bawan Allah mutumin kirki wanda zai tsira gobe kiyama nabi yace wa anta ataba bil taqlidi rushdan fa inna rushda min khairi ihtiyar wa anta ataba ka mutanya rushudan shiriya bit tahalili da miƙa tuɗanya barna da daidai a tahalili tuɗanya sabon Allah da ɗa'awa Allah ta'ala duk ba haka muke ba yanzu kana bin Allah an jima kana sabon Allah yau kana sabon Allah gobe kana ɗa'a? haka shine ka zama mukhallif kenan mai tuɗanya sabon Allah da me da ɗa'a, to ka canja daga wannan lokacin ka samu rushdan shari'a wa anta asaba bit taqlidi rushda wato kan mutanya bit taqlidi tudanya sabon Allah da da'a rushdan da shiriya sallah ya zama kana yi Allah ta'ala da'a ta ataban nan daga iwab aka same shi al-iwab shine canji wa anta asaba ka canja yace fa inna rushda domin shiriya min khairi thiyabi ina da mafi alkhairin abin da zaka canja wato abin da zaka karba ka ba da kishiya kun ba ba fassara so da haka shi larabci babun din yana shiga abin da za ka bayar din ne a khasuhu bi 20 naira na na na na na karbe shi da naira 20 da naira 20 ka bayar ka me ka karba to shi yasa anan da za ka yi hausa ka ce an ba ka musanya bitta, takalidi da shudanya wa rushudan da shari'a to zai iya baka kamar ka ba da shari'a ne ka karbi me ka karbi bata to ba haka mani. da haka shiriyan ne ka karba sai ka bada ka bada ba shine kai haji mai kyau kenan da haka da halinka ba mai kyau bane yanzu kuma ka zama mai bawan Allah da ya ake samun wannan da tuba da ina ba kai ka zauna ka ni tsutsaf ka tina halayenka mm, wanda ba na gari ba sai ka tuba daga gare su sai ka koma zuwa ga Allah ta'ala yanzu ka jefar da bata ka dauki ne shirya kai canji mai kyau kenan to wannan shine damara kenan wajen bin Allah subhanahu wataala amma in baka zama mutumin kirki ba kana ta faɗa da baki ne kawai wannan kai ba mutumin kirki ba Ya ce wada anka alladhi yuwi kabar wada anka alladhi yuwi wa yurdi wa yuridu tula huznin wartimabi wada kabar anka daga barinka alladhi yuwi abun da yake batarwa wa yurdi yake halakarwa yuhuwi yake batarwa yurjifa yake halakarwa sai ka gyara na ga mai talikin na ya samu ko wajen yuhuwi wai yuhuwi ko yake halakarwa yurji kuma sai yace yake batarwa a akasawa za ka yi a wannan ta'alika da ake a kurkura kure a cikin su kusan duka ne ta kafai eh ko wahayi ko kuma kuskure irin da malami saboda haka al-ghawaya shine bata ma dalla sahibukum wa ma gawa saboda haka ghawaya shine bata arrada kuma shine me shine halaka arrada shine halaka idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashab al-arda fatarda ma arradi mun karanta ji idza kunta fi ghammin wa hammin wa karbatin saboda haka karkar karkar karkar abokanci halakikke sai ka halaka tare da mai halaka saboda haka wada an kallabi yuwi kabar abin da zai batar da kai wa yurji kuma ya halakar da kai shine sabon Allah wa yurisu ya gadar maka da su da hudnin tsawon bakin ciki in ka shiga wutar jahannama bakin ciki ya kare karshen bakin ciki kenan zaka shiga cikin bakin ciki mai tsawo wartimabi da kuma kukunan zuciya irtimabi daga arramba'u ne arramba'u shine zatin yashi zatin yashi to da ka cewa tarmudu abinnan salatul awwabi na hina tarmu bulfisan sallan masu komawa ga Allah ita ce sallan walaha ana yin ta hina tarmubul fital yayin da ƴaƴan raƙuma suke jin zafin rana karmubu daga na aka samo me arrambam shine zafin rana to zaka ka irtimabu ana nufin zafi amma kukunan zuciya ake nufi zafin zuciya idan ka saba wa Allah subhanahu wataala baka masa da'a yin da ya kamata ba to ka shiga uku za ka samu bakin cikin da baya karewa da kuma kukunan zuciya wanda ba ta karewa shine muke shiga wutar jahannama to ka tsale duk abin da aka ce maka bata ne ko halaka ne karbu da shi karbu da shirka karbu da munafurci karbu da bidiyoyi karbu da zalunci karbu da dukkan nau'o'i na sabon Allah to in kai haka kai wa kanka kiyamun dai in ka je lahira sai zama baka da bacin rai baka da kukunan zuciya yanzu idan an yi tashi a kiyama tun kafin a shiga wuta bakin ciki zai lullube jama'a bacin rai da damuwa Allah zai share mutane a farfajiyar jiya. sai an rasa yadda za a yi kowa bakin ciki ya lullube shi ka je neman alfurma ne wanda in ba da ita ba za ka kai labari ba sai a share ka a ƙi kula ka ka wuni kana tsaye mutumin ya zo ya fita kawai wanda zai maka wannan abu wani bacin rai ne ba za ka ji ba to ko a nan duniya ballan tana irin na lahira wanda aka ubangiji ta ala zai share bayan to wannan ranar ranar bakin ciki kenan amma bawan Allah ka mutumin kirki wanda ya nisanci sabon Allah ke wa Allah da yana cikin inuwa al'arshi ba ba tare ma tare da shi alladhina amanu wa yin yalbisu imanin bi dhulmin ulaika da al-amn wa hum muhtadun yana cikin aminci da yana inuwan al'arshi cikin yanci da daɗi irin yancin Allah ba ma irin na duniya wanda zai jimshe ka ba ko bai daidai ba ko ya yawa to amma idan ba yi wa Allah da'a ba ka biye wa duniya to kana cikin ɓacin rai tun a farfajiyar kiyama kafin kuma a je ne wutar jahannama Allah ya tsare mu saboda haka duk abin da aka ce maka bata ne ka nisance shi duk abin da aka ce maka kuma halaka ne ka nisance shi ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kar ka biya wanda zai dinga tsora ka akan shirka da bidiyoyi yana ce maka wai ita ne hanyar shiga aljanna wallahi wannan rudu ne kawai wa khudh bil layli hadda an anil ainihi mahbuban limafi wa kus karika kariki hazzan nafsi wato rigo rai billali da daddare shine ka tashi ka kama tahajjud ka kama qiyamul layli nafi da daddare ka samu dan rabonka na qiyamul layli wa tarukka kori mahbuban Gimafi, abun so na rintsawa anil ainihi daga idonka wato ka kori son rintsawa daga idonka al-gimabu shine rintsawa ko Eh, wa kullin mu'minina ne min absari ghamdu al aini shine rinzi ido rinzi ido ma baina ghamdati aynin wa intihaha za a ce tsakanin bude ido da rufewa abun ya faru to abun nan ka cire kanka son rintse ido wato son bacci kenan ka kore baccin daga idonka ka tashi ka kama kiyamun dare ka gani za ka samu daraja a wurin Allah ta'ala ta kololuwa wanda ba baka tsammani shi yasa manzo Allah ta sama shi da yake yafi kowa daraja a wajen Allah dan gatan Allah ne sai Allah ya wajabta masa ma qiyamul layli yace wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da dare ka tashi ka kama qiyamul layli an dada maka akan salloli guda biyar Allah zai tashe ka a wani matsayi babba wanda ba wanda zai samu wannan matsayin sai kai ranar kiyama shine ash kubra to da sanda da aka kara masa kiyamul layli saboda ya kai wannan matsayi manzo Allah yana kiyamu daidai har kafafuwansa su kumbura idan za ka bi shi ba za ka iya bin sa kiyamun sa ba duga yake yi masu kyau saboda mai saboda darajar da Allah ya masa to da haka wa izzul mar'i fi qiyamihi bil layl wato izzul mar'i daukakan mutum yana wajen qiyamul sa so da haka karka zama daga cikin me wadanda suke rafkanannu wadanda ba sa qiyamul layl manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ambata masa wani mutum aka ce wane ba ya kunta har gari ya waye tukunna ya farka har gari ya waye ka san sun sabu wani abun mamaki ne a wurin su ya za ka kwanta waye har asuba baka tashi kai kiyamu laili ba sai aka je ana koka mun don Allah fulan nama hatta asba nama hu hatta asba duka daren fa bacci har gari ya waye ya rasulullah manzon sa yake ka rajulun bala shaytanu fi udunayhi ai wannan mutumin shaytan ne fi tsari a kunnensa shaytan ya masa fitsari to duk wanda ya kwana bai yi ya kiyamu ne ba ka ba shedan ya masa fitsari Idan ka ce to ai ni na taba ban ji ba to ka san irin fitsarin shedan ne ai ba mutum aka ce ya maka fitsari ba ko mutum mai shan ruwa kaga fitsarin sa ruwa ne shedan ne aka ce ya maka fitsari tabbas ya yi masa hadisi ne ingantacce na bukhari da muslim To da haka abun mamaki ne a wajen sa ke za a baya ko wanda yake kiyamu ne bai san ma iya adadin raka'an da yi ba bai san ma iya yin da yi ba ko rabi zai rabin dare ko fiye da rabi ma ko sulu saninsa ko sulu ya yi ta nafi zunuci ba ya kirgawa ma saboda daɗi abin yake masa kawai in ya tashi da safe yana cikin wato ainihin farin ciki da abin nan da walwala manzo Allah ta suma ya ce afdalu salati ba'da al-fariidati qiyamul layl bikin sallah bayan farilla ita ce wato ainihin qiyamul layl sai ma da yace fa innal ghafilina zawi tawani nazairu lil bahaimi fil ghiyabi Fa'inal innal haƙiƙa haqiqa marabkana wanda ya rabkana baya ibada baya zikirin Allah zawi tsawani ma jinkiri wajen ibada ba sa hazam wato ba sa damara wajen bautan Allah su subhanahu wataala su zage dantse nazairu duk ɗaya suke ko masu kamanceceniya ne lil baha'imi ga dabbobi kai nazir ma ya wuce kamanceceniya daidai suke da dabbobi daidai shi ne nazir kenan nazair jami'insa jami'insa nazair nazairu abannan kenan amsalu daidai suke dil bahaimi ga dabbobi fil ghiyabi a cikin rukuki al ghiyabu shine rukuki wato rukuki shine jejin da yake da bishiyoyi dewa shine ghiyabu wato jejin da zaki yake buya kasan zaki shi sai ya samu bishoshin yawa sannan sai ya buya to daidai yake da zaki da sauransu masu buya a cikin jeji ba yi da bambanci ah to duk wanda baya ambaton Allah baya zikirin Allah baya ibada to me bambancin sa da dabbobi su kafirai ne bangiji ta Allah ya bayani su yace laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله تعالى يقول من mun في da yawa daga cikin mutane da aljani saboda wutar jahannama wutar jahannama za su shiga suna da zukata amma ba sa fahimta da zukata wato suna da hankali ba sa amfani da hankalin su su gane gaskiya inda take ballanta na su bita suna da ido ba sa ganin alheri da idon sai sharri suna da kunne ba sa jin alheri da kunne ba wa'azi suke ji ko karatun qur'ani ba sharri suke ji da kunnen su ba sa jin gaskiya Allah ta'ala ya wa'annan kamar dabbobi suke kai sun fi dabbobi ma bata wato sun fi dabbobi ma rashin hankali ka duba bayan da aka fi kwanta a sai idan ba addinin kake ba kai da dabba ɗaya ne kai gara dabba ma da kai kuma yake ulai fa humul ghafilun wannan sune rafkanannu in ana neman rafkanannu to za a sa su ne a gaba gaba wanda ba sa tina Allah ba sa yi wa Allah ta'ala da wanda wasa suka sa a gaba da jahilci da son duniya da abubuwa na sha'awa na duniya kawai shi suka sa a gaba wallahi wani in ka ganshi sai ka ji tausayin kamar ba musulmi ba musulmi ne amma kwata-kwata addinin sa kan bidane shi ba za ga yana sallah amma shi rayuwar duniya kawai ita za a gaba rafkananne ne mutumin da baya jin wa'azi da Allah ina zai iya gane la abun nan rikicin da ke cikin ranar alkiyama ina zai iya gane addininsa ya zai gane me ya kamata yi me ya kamata yi bane dole sai kana jin wa'azi sai kana tambaya sai kana sauraron karatu nan ne za ka zama wayeye a addininka in baka waye a addininka ba mai ina za ka je yanzu ko duniyan nan ne kake za ka neme ta baka da wayewa a kanta wallahi wahala za ka sha to ballanta na lahira kuma a ce baka da wayewa a kanta kuma kana neman ta ta ina za ka neme ta ko za ka maji tsoron Allah mu koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala Allah ta ya tsara mana imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh